لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما a cikin aljanna ba sa jin zancen banza ko wani zance da wanda ya shi zai samu zunubi